الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التكوال باس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم للتاهم بين أكون كنت حيلا. alhaidu abinda aka ce mahaila lugatan da luga a tsaye rano su ba wasu kuma suka ce abinda aka ce mahaila al'ijtima'u haduwa ya aka ce a sai ranar zuba jini daga mahaifa zuwa ga farji wadda ya ya aka ce kuma abin da aka ce mahaifa da al mawu haduwa wadda ya tsaya jini cikin cikin mahaifa ko kuma cikin mahaifa shi ake shi ake kira haila to bisa ga wannan guda biyu sai maluma suka ce wafin kurfi ga ainihin abin da an ka saba abin da ake kira haila jiriyanu da mar'aki mar'ati fitowar jinin mace din mawudin mahasusin ga wuri ke ɓantacce fi asmanin ma'alumashin ko fi auƙatin ma'alumashin cikin rukuta wanda ka sace nuna wannan shi ake ce mahaila jiriyanu zamin mar'aki mar'ati fitowar jinin mace din mawudin mahasusin ga wuri ke ɓantacce shi ne farki a shi ban da jinin da ya fito mace ga baki ko ga hanci ko ga kunne ko ga dubura wannan ba za a kirkige cikin haida ba ba da bane wannan min mawdu'in mahzusin ga wuri ke fantacce sannan fi auqatin ma'lumatin da wasu kuta wanda ya kasance kutanar sanan nuna wannan shi ke kira haila sai akwai tarihi wanda suka suna cewa alhaidu damun alhaidu damun kharaja bi damti ubu da man tahmilu alhaidu abinda ake kira haila damun jini ne kharaja bi nafsihi wanda ka fitowa da kanci min ubuli man tahmilu arqan wa man daga gaba ga farajin wanda ke ciki ga al'ada to ce wanda yi kharaja bi nafsihi jini ne wanda ke fitowa da kanci to haza wannan ihtirazu tiswa ne min shi da zuba dolatin daga hitowar shi saboda ainihin naguda idan jini hito saboda naguda. wani limami za a kira shi aw min shi ko kuma ta fito washi bin sababi ilanin saboda magani da ya ce har jirgin nafsi wanda ke hituwa da kanshi a ce wanda bai hito da kanshi ba ko dai a ce mishi da fati ko kuma a ce mishi jini wanda ya kasance ya fito saboda sababin wani in ya kasance bi ilanin ne magani ba ta sha ne ya hito mata to ya kaso kashi uku tana ishin magani jini ceto mata da dawa sai amfani da magani da ikiyari da hifi a wani domin shi ceto mata lokaci ne wal harin bi hayar idan da hifi na lokacin hayar ba mace amfani da magani ta sha magani domin shi ceto mata ta saba hayar ɗaya ga wata ɗaya ga wata ya kama jini bai zo ba sai ta shiga magani jini ya zo to hayar ista'malat dawa'an lil ihyani bi wani ta yi amfani da magani domin jini shi fito mata lokacin hitowa sai sai hito wannan lokacin ko kuma kai da ci a wani sama da dawa'an ko kuma ta yi amfani da magani da ita ya yi domin jini shi hito mata ba da an ta'a hada bayan ya yi jinkirin hitowa ta saba ne da ɗaya ga wata ɗaya ga wata biyu ga wata uku wata hudu wata biyar ga wata ba ta gani ba zai ta sha magani jinin ya zo ba da an ta ahla bayan yankiri wal harib fi ma'in jini da ya zo na lokacin haila ne da kirshi hailci wa amma idan ta da bayan amma da ta sha magani da an yatiya da an yatiya dan domin jini shi taho kabla awanihi gabanin lokacin zakuwa ne. Kaga, في أوانه وهو حيض استعمل الدوام ليأتي بعد أن تأخر وهو حيض استعمل الدواء ليأتي قبل أوانه gabanin lokacin shi to wannan shi da matsala wa kasu ila manufi an tabi abdullahi da manufi malamin mai mutasar an yi mara akan akan mace ala da dama hayar wanda ke ta sha maganin da duniya ya shi ga wata in ya kasance ta sha magani da mijin ya mata kuma alhali in ya kaka son ta yi har ta bar mina da tafi za ta samu bara a daga da ta amura ko za ta samu bara a da ta ba saboda ta sha magani jini ya yi ko aure a wani da wani lokacin shi tana so ta yi da yadda ta ta yi ta ita bai ta aure fa a fa ajaba bi anna zahira anna halatu yace abinda azahiri kamar wanda ba za su samu halacci ba wata wasu min tarki da sauni amma sai ya wakafi a kan barin sallah da azumi bai yi cewa kan wannan amma ce da zai ga zai yi kan ba za ta samu halarci ba saboda ta sha maganin jini ya fito mata to wannan jinin da fito ya fito kamar a wani bai gudun barran mahaifarta don hakan ga la ta hidu lil azwaji ba za ta samu halarcin ba zai su aure ta ba wata wakafi min tarki da sauni amma ya faɗi a kan bayan suna da azumi fasala a haru shi ko haru zai ce la ya zamu ni ilga iduti da iddati ilga uku babin ibada la ya zamu ni ilga iduti wa da jinin gada an kai da aka ce ya hito mata fi ba babin iddati ga babin da an ce wannan ba za ta kasance mai samun halarci wanda zai su aure ta ba to can babin idda aka magana ta ce to la ya zamu ni fi ba da ibada ce bashin zai fitar da aiwa da jini amma zuba mai ibada ya ce wa turku bayan babai abin da abin bace tsakanin wannan babuka guda biyu annal maqsud da fil bara bara'atu rahim abin da an maka kasuri wajen idda a samu bara ta mahaifa wa idan ta amala da idan sai yi amfani da magani la ya bara a ciki ba zai gudu bara mahaifa ba li'annahu domin shi wannan jinin ma hal islami wahid dan bai kyau ta saboda magani don haka wannan la ya nuna ala wala ta nabi ba zai nuna da mahaifa ba ta ce wa amma shi ba mai ibada amma da ba mai ibada fa ya hada bilu Allah ya ruga shi na yawa kada yawa zai nuna ina kuke shi ne hadari ta sha magani ba min yadda ba da babi na ibada mace ta sha magani ma'auraciya ce ko ko ba ma ma'auraciya ba shi ta sha magani sai jini ya tuho mata abula awani ga bayan lokaci to in ba mai ibada nan wa zahiru annaha la tudriku salata wa zahiru da zahiri za ta rasu da rasu rasu saboda jini na cikin wata ya an karbi jini ganin da in ba a yi gadi ne ba aka yi watsi da shi har da kaura a wani bi da wani in ba a yi gadi ne ba aka ɗauke shi jini na to wannan za ta rasu da rasu rasu wa ya fi an can da ce ba za ka sallah ba ba za ka bar azumi ba yace li anna istijalahu la ya'rifu min dawki da mai domin gauna wanda ta yi shi hito ta jawo shi ta bayan lokaci ne la ya'rifu ba zai fitar da shi ba an gauni da mai akan san shi a da ya yi ba hakan shi ta ce amma kuma wa ya hata min da an yi ruga shi na yi wa aiwa ɗin wannan yini ɗin ya an ta ce wa ɗin shi ta sha magani jini ya yi hito mata da bayan lokaci miki wa dai to wannan jini da ya tuma ya rabu za a yi wafi da shi ba ta yi wani annabi ba to saboda ni za a fi shi ya ce da an da kulan ya rutu bi nafsi don ba da kanshi to ba alhairu lamun da bi nafsi ba hito da kanshi ba to duk daga wannan tun da ka hito da kanshi ba ta ce wa zahiru ha haƙiƙa wannan tun da an ka ce a yi wafi da shi la yuqimu salata sawma ba za su bar sallah ba ba za su bar azumi ba ma da kawai kamar da ke to kawai ko na uku ta ce nan abinda za a ɗauka ta sha magani jini ya fito mata aurawa ne da bayan lokaci ne a ɗauke shi a ɗauke da shi ba da ta ta sannan ko an ya ɗauke ta ranka ta لإهتمام كونه هذا شيء لا يستطيع هذا مسلم قولي أفكي to bayan wannan kuma sai ɗaya suka ci gaba da cewa a yanzu kuma abin da ya rage wasan ista'amalar da wahan ta yi amfani da magani zai tafa fa'i yi saboda rage jini can ta sha domin jini shi yau tana cikin tsarkin yau tana cikin jini sai ta sha magani saboda jini shigo shi mata. mace na haila tana cikin haila sai ta sha magani saboda ne shi goge mata ba zahiri ba na haɗa yau ba ina haɗa sun tsayar zahiri wannan mai tsaki ce ta sun tsayar za ta kasance mai tsaki wannan ke sai su ce kuma wa amma idan ta amana da wa amma in ta yi amfani da magani idan ta amana ma ya fa'uku idan ta yi amfani da maganin da ya kasance ya fa'uku bil kulliya a wurin zai sa jini shi doke gaba ɗaya ko shi karamin da shi farko kuma wani kara abin da hukunci wannan karanci idan lamarin su din kada an zai da da shi amma in bai lizintar da yanke halitta ba bai yanke bai lizintar da yanke haihuwa gaba ɗaya ba auki da shi ko karanci haihuwa ko ya za a ruwa amma in dai kasance yana lizintar da yankin haihuwa gaba ɗaya ko ta haihuwa ta zara karanta ta ya ce a ya haramta istamala dawa'an da rabi a da dawa'an da rabi hidin kuliya da mijin shi ɗauke gaba dai an yi da hukun shi karanta shi hukumar hukum alƙara ce wannan karanci idan lam yastazim kada an kada a ya da su wa idan haruma amma in ya suka ce ba hakan gaba ya haramta to bakin abin da malum masu hakawa kenan ga cewa alhayyar da mun kharaji bi nafsihi min ubu qubuli man tahmilu adatan to da ake kuma min ubu qubuli man tahmilu adatan gaban wanda ka ciki ga al'ada a shi kenan kaga banda inda ne ya fito makaramar yarinya to suka ce me a haddin jini wanda ke fito makaramar yarinya ba za ka kai shi hayar ba aka ce haddin ta kai shekara bakwai da shekara da shekara bakwai zuwa shekara takwas har zuwa shekara tara in jini ya fito mata aka bai mata ke su kuma talauci wannan hukunci ana hukunci ta shiga mata amma shekara uku har zuwa shekara biyar idan ne to mace a ramin yarinya ba talauci ba za mu ke su hayar ba amma in ta kai shekara bakwai to suka ce a tambaye mata shekara ce ko ba talauci aka ce amma in ta kai shekara tara to wannan kan haila a ɗora amma ko iya saboda ya ce ya ga mata na ihama mata ke mun shawa suna dogon samun rahibin shekara tara ya ce ma har ya zo yaman ya ce abin da zai ke ya ji ana cewa mace ta hamiya tana iya haifar shekara tara ya ce har ya zo yaman da ya zo yaman ya ce ra'aitu ra'aitu imnata ashirin ra'aitu imnata shi yin sanata na ga shekara ashirin wa shaida take hakan ya ce na ga mai shekara 20 amma kuma ba a ci nan ta haihu shekara goma wadda ta haifa ita ma ta haihu shekara goma duk daga wannan daga a shekarar nan ga mace tana iya haihuwa da shekara goma saboda ya ga mai da mai da mana an kiyaye mu kuma ta ce amaki kuma ko irin wannan a a da irin ainihin ka. suna da maganin suka ba yara nan da nan yarinya ta ga hijima ta ga hijima ta ga hijima ko ta shekara goma ta barka to wannan kaga da gida ne na ko to sai ka tace ita kuma da kasance wasan babbama ita kuma suka ce mai shekara hamsin ana so ta mai haila amma in ya kasance ta shekara hamsin to wanda sai a tambaye mata ki mai haila shi kuma mai haila ce mai shekara saba'in ba ta kasance mai haila ba a yi da shekara saba'in amma mai shekara hamsin ana yi bangar mata haila ce ko ba haila ce in sun kace haila ce a doke ta haila in sun kace ba haila ba ce ba za a doke ta haila ba ya ta tashi ta ga gajiriya ga yanta to akwai hayyara akwai ainihin hayyara mai denuwa wanda ya kusanci haila zama da lokaci wanda lokaci zama ta kila wannan wata ta zo kwana takwas wannan wata ta zo kwana biyar wannan wata ta zo kwana uku kwana uku ita suka ce kuma wanda ya kasance mutacciya ita kuma ya za ta yi da hailanta shin kwana uku za ta doka ko kwana biyar za ta doka ko kwana uku za ta doka ko kwana uku za ta doka sai ma nuna su cikin wanda hailanta wa haka tana rikice ta to ita wannan za ta kwanci a kasau sai ta aiki da kasau in ta aiki da kasau a kasau sun tsari sai ta ita hari da kwana uku in ta ƙare idan jini ci cigaba da dubowa ya zama istihala sai ta yi wanka ci gaba da sallah to shi na malam yace bismillahir rahmanir rahim da ta bare eh. yana magana hukumar dubai da tunan lahir rahmanir na wahai للسائل يباني suna tambayar ka akan hukuncin almahidu haila ana ce ma almahidu haila ana ce alhaidu haila da almahidu da haidun yau ma'ana su guda ba ta da bambanci duk dai abin da kawai da shi haila wa ya tsaro ka almahidu suna tambayar ka akan hukuncin haila wato shine inda haila ke hitowa farjin nan suna tambayar ka akan hukunci ne to ka ce kurhuwa a ita haila haƙiƙaninta Wasan kazanta ce ruku alam hakika haila kazanta ce wa qala sayyidi ce yace sunniyar haidu ana an ka ambaci haila an ka ce mata kazanta da na sani saboda wani wannan jinin wa shi da kazanta ce wani jami'i zaman yau haka ka ce mishi azan ba a ta da nuna ba da nake don ka kulisanci mata lokacin haila wani wa muslimu wa abu dawuda من anasin wata مسلم muslimu da abu dawud sun yi ruwaya min anasin daga anas kana hadith anas daga hadith na anas أن اليهود حقيقة يهودا كانوا سنة تنتهي إلى حالة امرأته إذا ما استري حالة سكينسو أهل المهمة بيت سنة تدعي رسولها وإلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنت تنبيه مزور الله أكون من هكوش من يهودا وكوا ما تتجيسو idan mace ta samu hila gaba ɗaya sai a kore ta daga cikin ruwa sai ta samu a sannan ta dawo fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah saukar da wannan aya wa yasaluna an al-muhim qul huwa adam wa atimtu sa'ata al-muhim wa an kalka yahudu zalika sai guda sun samu san yaron manzon Allah sabko wannan aya suka ce ba haka bane fa ja'a abu sayyid fa ja'a ibn hudayd hudayd a ah, da shi da wannan abba bishirin suka zo fakala suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya manzo Allah ka ba mu dama mu take ma da cikin mu suna masu haila khilafa ne domin saba mu dawa tunda aya ta aka ne an ruka al mahidi rubu wa adam fa ta dukkan sa al mahidi sun ka mutane da aya sai dai shi da dukkan fadaili da shi da ababin sun ka ce ya rasulullahi ka ba mu dama mu je mu kama take ma da cikin mu suna masu haila sa'a mu dawa wallahi mu zalika sai ba da umarni a yakan ba amma dai kuwa ba ta sa a taimake ku yi da ce mata lokacin haila wala ta karɓo da kada kusance su hatta ya ɗaukar da sai sun samu tsarki fa idan ta akharna idan suka samu tsarki fa a duk da ku zai ce musu mai samar ku lafiya inda Allah ya ba ku dama ku ta ce su hatta ya da sai sun samu ta yadda ta doke musu hatta ya da ta da ta doke فإذا تأخرنا إذا حيلة تؤدي مستقيمونك حتى يأخرنا حتى ينقلب لهم الحيل سيدنا حيلة يا ريكي شيء حتى يأخرنا تابع أخرى ونن بعد وش أخرنا أما أتتقول جاوش أخرنا ونن كذبينا ونن كذبينا ونن جلو كذبينا حتى يأخرنا سيدنا تأخرنا أنا لسبيتي مصحى حتى يأخرنا فإذا تأخرنا idan suka samu tsarki suka yi wanka fa a duhun da min haisu amarkumullah ku take su inda Allah ya ba ku umarni to malum sun yi sabani akan tafsirin wata aya wasu suka ce ya hatta ya rahuna idan suka samu idan jin ya doke musu ku take su wani da ta harna ƙarin bayani na ga ainihin wancan tsaye idan jini idan suka samu tsarki jini ya doke su bayan alimi ya ɗauke kun taka wa za ta hanna kuma ku taka a ashe nan da an yi wanka da yi wanka ba idan ke za a taka bisa da kiwon fa idza ta hata da kuna sai su samu to sai ma ruma wa alfaqita musu kace ba haka bane wanda sun hakika daga cikin wannan a daga cikin su akwai ainihin a dawusu akwai a dawusu akwai a wannan a nahari ibrahimu nahari sannan bayan wannan akwai malikun anasin akwai sun sa'adin akwai shafi'i akwai ahmadu na hamalin akwai sakon da rahawai akwai abu saurin wanda suka ce in dai mace ta samu wata doki wajen ba a sakin ta saboda na abin Allah ya ce watan ya ce ya hataya da hunna ta jini ya doke musu wannan ita a fassara wadda an samu ga mutuwa ta hataya da hunna ta jini ya doke idan ta doke ba fa'ida ta harna idan suka yi wanka fa a duhu ne na samar kullahu ku take su inda Allah ya ba ku umarnin ku taka fa a tabi da ta muke to sai maluma sun ka ta akan cewa lallai hakika mace ko da jini ya doke mata in ba ta wanka ba za a sake ta ba sai ta yi wanka in ta yi wanka sannan aka samu a sake ta wannan ita musaba ta dukkanin mai yau maluma khilafa shafi hanifa abu hanifa ce da jini ya doke in da jini ya doke mata cikin kwana goma to za a samu an samu a take saboda shi a da an murja ta jini gudun fara goma don haka in dai cakkon goma da jini ya goge su ko ba ta yi wanka ba ya samu sake ka ya ce amma idan ya kasance ya zuce gabanin kwana goma ba ya ta ake sai in ta yi wanka kaga ya saba musulun da abin kori to duka ga wannan dai shi da hujja saboda shi ya ɗauki hatta ya ɗauki na tsarki aka bi wanda ta harna tsarki aka bi an kiyaye da wannan ko to wannan abin da abu hanifa ta akai kenan amma dai abin da jumhurin maluma suke akai ba a sake mace idan jini hutun ta in ta wata haila in ta tayi wata tana a sake ta to nan Allah shi na cewa fa ta dubu sa ta mahili ku nisanci mata lokacin haila sai maluma suka ce ashe kenan tunda an ka ce ba ta dubu sa ta mahili a shirki kenan ba za a sake su kowane ko wani gefe ba za a sake su ba amma bakin almuhibu wurin nan inda jini ka yi kowa shi an ka hana ta ta'i da shi shi an ka hana ta ta'i da shi amma kuma abin da ka nuna har inda ba nan ba an hana inda da sake na inda da sake na hadisi ce mai ganin musulmin da abu dawuda da sun karwaito lokacin da aya ta sauka wato da ta uku a lokacin da aya wannan aya ta sauka sai sai ya kasance manzo Allah ya ce wato isnahu ma shi'tum ku aikata duk abin da kuka so ga mata cikin ku illa nikaha ban da aure kenan ka ga illa jima'a ban da jima'i to ya ce man nikahu duhulu shay'i bi shay'i shiga abu cikin abu ko shi aka ce man nikahu to a ashe kenan ka ga duk inda aka magana akan an nikahu an nikahu an nikahu ana magana akan jima'i an kiyaye wannan to tun da jima'i aka nuni sai maluma suka ce duk ga wannan ba a sake mace dubura ba za a sake mace dubura ba haram na sake mace dubura lokacin da ta haila saboda ni Allah shi na cewa fa idza al ahana fa duhun da mai haisu amara kullahu idan har ta dauke musu ta dauke musu ku tage su amma inda ubangiji ba ku mai haisu amara kullahu ko ta bi ta ajin ne ku ne sai ma ta gaba da lokacin haila ku ne sai su aka ce to an ce ka ne sai ta lokacin haila amma wa bayan ta sunna sai suna ta mabu sallallahu alaihi wasallam sai bayani Wa wata aya umumi ta bane amma sai kasance sunna sai ta tafi Abin da na wata aka mihi mazo sallallahu alaihi wasallam ya kasance matan shi in suna da haila yana cewa ku dan maganar ku in sun ku dan maganar su ku zo shi kwanta tare da su a ce kenan ka ga ana istinta idan kuma Allah ya ce fasla umin hunna fasla umin hunna ku yi mana kuso da su inna nikaha banda taki a shi kenan ka ga an kace inna nikaha taki da tura taki taki ga farji taki na ko bayan wata ayat Allah ce ta nisa'ukum خرسوا لكم فاتوها تقوى النشيط نساؤكم ما تتجمع خرسوا لكم ونجوا يكونا ونجوا كجوا أيضاكم فاتوها تقوم كجوا كجوا gonan da ku an dashi ito duk lokacin da kuka ko kuma duk da kuke so to nan da aka ce duk duk da shine da aka mufassiri ne ya aka mufassirina shi manzo sallallahu alaihi wasallam yawa a shi kasance Allah ya tashi shi al alqur'ani to kuma akan kan da wa alqur'ani wannan aya ta ce abin da nan Allah ya yi fatuha ta ko an anda shi ka samu ka taki mace in tsaye in kwance in gishiri in ta gaba in ta baya amma a ta farji fatuha ta ko anda shi wannan ya kalli da tafsiri na Allah ya na fatin da ta tafiye da su mu fasi nuna wajen faɗo hasabun Allah shi kun wanda za su sa sannan kuma sai suka ce to ai tunda an ga ce faɗo hasabun Allah shi ku take ta take ku da irin kusan take su faɗo hasabun an ga ce to ina na a harsu inda aka shirka ne ko na auren harsu kaga ba a shirka inda ba ta yi ko a shirkin nan ka kaga wata yi mace ta dubura bai tafi da ne suka kai shuka ba don kuma a shi kenan ka ita ci ba alfardu mawuri harshe wani wata shi kenan kaga farge na awon da kamata a ce an shuka da na awon shuka shi in ba na ba wani shuka shi na ba don haka kuma mun suna na shi cewa ka na ka ka na sanu kai aure domin ku samu yau iyali ko in ne muka tuwa bikun yawar kiyamci ko in ne muka tuwa bikun al'umma yawar kiyamci ya ra'ayi yawar yana alfahari ne da sauran al'umma saboda bajin da ai domin da yi al'umma ya samu bajin da yawa don haka mazo sallan da kuma ya fi yawan al'umma da al'umma duk ana ba wanda an kai wasu kan yawan wata al'umma ne na sallallahu alaihi salama don haka shi ke ta gaci ta naka hujja na ko a shi ne ayyukan da an kace ya aure ta naka don ku samu da yaji ko to a shi ke nan bai tafi mace tudu raha haka shi ita tiba na babu wata illa ita ce da su ne kai ta naka hujja na to ya zama ya samu yawan iyali don haka ashe kenan kaga wani kuskure na haram na takin mace dubura ya haramta ila yawmin qiyamati ba abin da ke halatta da wannan saboda manzo Allah shi ya cewa al-halalu ma jara ala lisani ila yawmin qiyamah abin da halal abin da ya fito daga baki na halal al'umma shine halal don hakan ga duk abin da bai fito daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam haram na aikata shi باب كيف كان ملك الغيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم إن الله يحب التوابين إن الله حقيقة الله يحب التوابين شنا ثم توبا وأن تكسكولي دك أبين الله يبارك أمرني إذا الله يبارك أمرني كي يكسكولي دك يبارك أمرني كو كي دك أنجشي توبا إن الله يحب التوابين الله نسوم ما سوبا ويحب المتشهدين sannan Allah ya san kuma ta mafuskar kansu daga dauna ta ainihin jaraba ko don adaba irin wanda ba ta zuciya Allah ne Allah na son masu tuba idan ya da yi tuba ga Allah Allah zai gafarta maka sannan Allah na son kuma yi ku take gida Allah na son masu shi mu kai fa kana ba mu babu bayani akan yama farkon hayl ya kasance wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam da zancin manzo sallallahu alaihi wa sallam. haza shay'un kataba Allahu ala banati adam wannan wato wani abu na wanda Allah ya halitta wanda Allah ya kaddata ala banati adam da ɗayan adam da hawa'u zuwa ainihin sauran zuriya ta hawa'u zuriya ta adam duk ma da take da samu khaira wa qala ba'dhum suka na Aisha da Allah kana awwal ma ko كان أول ما أرسل الحيض كلكم أبدا أن تكون حيض على بني إسرائيل بني إسرائيل ما تبنوا إسرائيل su a kurkuma da sun ka samu sun fara samun haila kenan in ka diba duk inda aka fito ke mata ba su haila sai ga wani isra'ila kenan sai ga yana wannan ke nuku ya samu ke nuku a wannan ya ko wata mudu sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abu ne wanda ya kasance Allah ya hukunta shi ga bana da Adam ga ɗayan Adam ga ɗayan Adam wanda ya salamu sannan ko da gashi an ce gurgun a sun ka fara haira mata da ruwa Isra'ila su ne gurgun a sun ka fara haira to ka ga da sai ka musulmi ko to sai ma ruwa suka ce to wancan hadisi na farko na cewa wannan ya kasance a wurin da Allah ya kaddata ga ɗayan Adam to wannan shi a asalin hanyar nan shi ne a suna halittar ainihin mata duk ba ta yi an halicce su da haila saboda hawa alaihi salamu ta ce na haila so kace a kai da kujiya nan ku nan ainihin ci a wannan banu isra'ila dukkanin su ya kuma na alaihi salamu to ai ibrahim alaihi salamu yana da wani ai lokacin da ibrahim wata aka aka zo aka zo mai da bushara da halaka mutanen lulu wa mar'atuhu qa'imatu mata ya tuna tsaye ba ta da kasu sai ta samu haila wa bashir na hali haka domin wani ta ga yabo ba sai ne mun kai mata bishara da ishaku bayan ishaku akwai yabo ba ta da kasu ƙarar tada wa abdullahi bin abbas abin da suka ce minan da ba da ikat halar. sai ta samu haila shi ke ne kaga haila ta fara faru da wani mutum isra'ila to sai aka ci to da kawai abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'udin da kawai da aisha radiyallahu anha sun ce kurkumu a sun ka fara samun haila wa ta malar wani isra'ila su sun fara samun haila sun fice abin da aka bari nan da sun kasance suna shiga masallaci suna tare da maza ko suna ganin al'ura maza don haka ga sai an ka je haila gare su to sai malama sun kace a ba haila an ka je mu gare su dole wata an ka je mu gare su sai an ka je su dole wa haila haila ta dole wa gare su ne na cewa sallaci ba shi masallaci sallaci ba wanda sun ce kuma daga cikin sababi shi ne abu ne hanyar wajen da hawa ya fara haila an ce abin da sa me ya samu ya hawa ta samu haila don ne mu taimake adamu alaihi salamu cikin wannan hanya da shi shi ɗaya mun da shi kuma ya ci da shi kuma ta kawo da ciwon nan sai ta ciwon nan ainihin hanya ne lokacin ta ciwon nan hanya ne ita ma sai Allah ya jarrabe ta da ainihin samu jini wanda ke tana wannan jinin ba za ta samu kusanta ta ibada saboda Allah ta ba lokacin samu wannan aiki sai ta kace kamar in ta ne ta kaga kun dai daga wannan ya nuna cewa a shi tun farkon halitta akwai haila tun farkon halitta ta hawa alaihi salamu ita ce farkon ta fara haila don haka haila ta kasance ainihin wasan halitta ga dukkanin mata ci sannan kuma gyara jikin mace na haila ga mace gyara jikin ta na saboda mai an ce hakikatul haila abin da hakika na haila watan jini na wanda ya kasance ni na wanda bai da kyau shi na wanda kai tare da cikin jiki sai tafi cikin mahaifarta shi ne ta zuba suwa sannan kuma da abinci da take ci al'adariya bar da take ci wanda ya kasance su ma ba masu kyau bane abincin da ya kasance ba zai amfani da jinka ba shi da shi ma ta haɗuwa da wanda jini shi ma ta tattara shi da wanda za a samu haila sufura a same ta ɗorar kudura ko a same ta jini gurɓatacce wanda ya kasance ba wancan jini wanda aka saba ci ba don malama sun fice da sabbatan da kusa suka yi na yari saboda ainihin da gurɓataccen yila da ainihin agaziya wanda aka cewa ya kasancewa masu kyau ba suna da haɗuwa sai su zama ainihin yini wanda ba mai kyau ba sai su san cikin mahaifar da sai su zama da mare a shi kenan kayan islahi na da ma da take jinin haila gare su don kai kasance su maza ba su haila. قال أبو layi sai buhari ya kuma kula mai shi wa hadisu nabi sallallahu alaihi wasallam a tasaru hadisi mazo sallallahu alaihi wasallam a tasaru shi an bari gamewa cewa watan haila ta kasance watan abuna wanda Allah ya ta ga banatu adam da ɗayan adam ta ga ya hibar da umumi saboda wanda hadisi shi ko su shi abudi saboda ni sai an kace mun Isra'ila suka fara a ashe nan ta ga jinin haila ya faru ga wani Isra'ila domin umumi ba don haka ce wato hadis da ke sallallahu alaihi wasallam a sahabu babul amrin min nidai da shirka Yadda ya kuma yi sirka kawai. Wahajin Rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam a sallam. Kenan ta gaya shi a abu Abdullahi. Wajen kala abu Abdullahi kawai na da الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أليم مزاوة لا أديب على الله راوي لا في البر لا يهدي بصيحة أرادوا الأفضل وما تمرض في حديث أو سنة أتوه إلا للصحابي أو بلد عن أبي إسماعيل للسيتي أصاب للنار وللفاروق ابن شهاب أي عن السائب أو عن سالم عن أبيه أنه رأوه والله waɗannan rubucewar da suka yi a kafu mabin bari wannan hadisin shi an mahi inganci ga abin a cikin bari la ya shi da hakan ba shi gudun wata inganci wannan wanda aka ce inganci a ranar suna nufin a abdala ba suna nufin watan inganci wanda a mahi hici ba sai sun kace ha za a kafu mabin bari suna cewa wannan abin da suka nufi kawai watan wannan hadisi watan wannan hadisi a kafu mabin bari suna nufin wani a jabu su an mage rinjaya ko ya ta tafi rinjaya yana yi ma hadisi da yake na wai sa mihin a kan rufan shi an mage karanci ga ainihin rami rami ne karantacciyar rami da bai da rufan suna samun hadisi da ce hala a cikin mafi rami yan an kace haka yana yi wa cikin babin na akwai hadisi da ya kasance mutum na to amma ga wani da yake ma kaga da yake da sai a ce hala a kuma mafi rami ko ko yana yi wa hadisi hasanun na akwai wani hadisi hasanun wanda ya kasance wajen hasan minhu ya so ce wannan hasanun na wannan hasanun minhu sai ce to hada akan ba da An ake da wannan a shi kenan wa qawluhu asan kuma da zaga la ya kadin min hadith ba shi gudun ingancin hadisi a yar suna nufi al-afdala wa ta shi ne mahihici sai ce wala ta kuza fi hadisin aw sanad asaku wala ta kul kakkace za wannan bi hadisin ga hadisi kaka ce haza asaqul ahadisi asaqu shine mafi ingancin al ahadisi aw da wala ta kaka ce za wannan watan fi sanadin ga isnadi fi sanadin ga isnadi kaka ce asaqul ahadisi mulaka illa lan sahabi sai in ya kasance sahabi haka ido kawai da ko kuma taniri maluma suka ce al-mutaru annahu la yajuzu bashi an yi karu haza a kuma tsayin balagan ba shi kamata a ce haza a kuma tsayin balagan suka ce abin da ta ba a cewa wannan saboda ingancin hadisi da gaba da zai isnadi na in an ka dibo da zai isnadi na an ka cewa haza hadisun sahihun to yau alal misali in muka ce malikun an nafi an ibn umara maliku an nafi ko kuma alal misali muka ce nan a hadisin aron abiyya حدثنا شوبة حدثنا محمود بن حدثنا محمود بن زياد an shi yare wannan ko to a na abin da shi ke nan ya an kace wannan a safar a same ne ba sai mu shi yanzu a na abin da kenan duk malamin da a zamani ya ba wanda bai da zai tsani ne ya an kace shuba sai a ce kenan shuba duk malamin da a zamani ne ba wanda kai hindi zai tsani ne dan muka ce muhammadu zai sai a ce duk malamin da a zamani ne ba wanda kai hindi zai tsani ne to wannan shi ka sa ni zama a takwar akali da musulaka Allah ya lafi amma in ya kasance a ranar abin ya ba shi ɗaya kira zamani ne a ko su ne to bai yi a ce mana shi ina da a takwar akali musulaka sai dai a gani inda kake zama na tuwon zamani amma dai in an ka ce har za a takwar akali musulaka sun ce bai samuwa saboda dan ya kasance malamin da na farko duk duniya duk duniya zamani ne babu da ke shi haka da wanda ya ruwaya gare shi duk zamani ne ba wanda kai shi kuɗi haka da shi wanda ya ruwaya gare shi duk zamani ne ba wanda kai shi kuɗi haka da wanda ya ruwaya gare shi to haka za a ce wa hala a kuma sai da ka wannan ne samuwa tun da ba ka sai mu kace shi ba ba an ce abin mun da hadisi ko to yanzu an kace shi ba an da wasu ce shi ba an da a kanku wasu ce a'a sai mun abi ruwa an da a kanku wasu ce a'a a hishamu a cikin wani an tsara a kan ko to yanzu an samu dalaka ba a samu dalakan ba don haka kuka ce a shege da yan kace wata kaka ce haza a saful su wallahi ko kuma ka ce haza a saful asalihin wallahi sai dai ka yi aidi bisa hali ko ka yi in kai aidi للملك إن كان كان يقول هذه a هذا أتقول أسانيد مؤلقا لحديث لحديث أبي بكر ko kuma kace haza a san a kaje ku daga ne hadisi umar wannan da ne to shi ne ce gara ai gari to shi ne tona da kun za kada ka ce za wannan in eh, hadisin ga hadisi a a sakul hadisi zalaka aw nadi ko kuma ka ce za wannan bi eh, sanin ga inzari a a asani da zalaka illa ne sahabi ta in ka ga ne sahabi ko wani kuma ta ka ga ne to ya kai kai da sahabi wannan dai yana kamar su in hakan sun kace a kai sun ka ce ya ce wa kala kawo mu zuwa nan la ya bata ta amin fit sinari bal kusta da sahabi awal bilali a dai ke ɓace da sahabbai ko kuma masu da daurura sai ce a walwa'ahu an hukumin limatin ya hausa nan da annahu asafu qalama hasan wa a haruna haka mu wa talabu ne ko a da mana na hudu haka haka wannan a sauƙi eh, da shi littafin shi alfiye shi yake ba shi kamata abin da amma ci ɗaurin da amma ci a yi wakafi daga yake hukunci cewa haza a tafi a sani da mulakan ya ce amma wasu malumma sun tafi sun buga sun ce ga wanda aka zuwa a halin mulakan wadanda ba sun ka samu saɓani ko a shirin gida goma da mana ta kudu ya ce kuma malumma sun tara su ya ce kuma malumma an nafi an sani ko kuma malumma an nafi an sani ya ce malumma an nafi an imin umara ita Allah ai ba ba shi ne wasu ce ne wasu wanda goma sha wannan matsala to sai a ce ni Buhari ɗauka a sa'i ko ko a bar maruma ko kowane su malamin da an gari ku sai ka ci to wannan ma garin mu babu wanda ya kai shi don haka ita ne a saka a kowai ita gare su an ce a yi ko to shi na ce wa kuntum an kan isma'ilu lissiddiq a kan isnadi a kan isnadi mani ingancin isnadi lissiddiqi ga ainihin abubakar isma'ilu a abi halid an kai mai abi halid sai mu ka kai ya ruwa da baya a kan isnadi lissiddiqi isma'ilu an kai an gwada aka yi ko to waje farwaki shi ko a sukul asali da waje farwaki da ke kenan wanda a ingantaccen isnadi wanda ya kasance daga umar ta da ya to ta ce ibn shahabi hadisi wanda ibn shahabi ya yi ai an tsari daga sa'id ibn yazida aw ko kuma san an salimin hadisi wanda yi shahabi ya wato an salimin daga salimin abdullahi an abihi daga mahaifin abdullahi anhu daga abdullahi anhu an ari shi daga mani ne abdullahi an ku daga wannan ayyuka da zaban yana ka kore kore duba na wannan ko wa da ibnu shahadin an sa ibnu yazida an wannan tsari ko kuma wa da ibnu shahadin an salimin an abihi an jaddi an ra'au haka ma ruma wa ta su hadin wannan shi ne aka ce ma asaful asani bi amma da aidi da tahadi da aidi da tahadi wani an ya ja'far wani shi na ya ce wannan matsala da muka duba ko da aka gane ta haila ana yawan tambayar su akan ta akan makarantun nan shi shina roƙon don Allah a yau rubutu kan wannan matsala har ta aure gaba ɗaya to in lokaci ya ba da dama yakan yi saboda lokaci a babu ah, amma in lokaci ya ba da dama kuma Allah ya so Allah so ana yi ah, malam game da haida um, na na ko shi lokaci lokaci eh, da kuma sai biyar suka yi sai shi kan su bayan haka a zai kama kuma da yawa da wata saba ya eh, kuma shi a iya ce da yi karfi da ah. ina tambaya akan ainihin mata masu shan magani wanda ake kira ahlul islami hmm. idan suka sha wannan maganin ahlul za su canza wanda ke kwana biyar zai rike ke kwana biyu ne shi doke idan ya doke kuma shi tashi da wani lokaci zai shi kwan biyar ko shi kwan shida ko a gani ko kakawa haka ko gida to wannan za a ce mata wata hanyar wanda ya kasance ke wata ciya ke kaga amma in ka diba saboda magani ta sha ko to in har ta zo dai kaura a wani yi mun faɗi hukunci in dai a wani yi na an faɗi hukunci in kuma ba da aka harna an faɗi hukunci abin da yake nan kawai in ya kasance mu da hayyara shi to aka ce ta aiki da aka sanu duk abin da ke aka sanu shi za ta aiki in ta aiki da aka sanu na sai ta isi hari da kwana da kawai amma in yanke da ya ne masarar ke alim sami ya kwando ya ɗauke tana kwana biyar ya kwando ya ɗauke in ya kasance ya kwango mai dawo to wancan nan ba shi zama wasu sabon jini sai ya kasance tsakanin na farko da ya kwana goma sha biyar shi ne aƙalla ko shi an mahi karancin tsarki tsakanin jini da jini mahi karancin tsarki kwana goma sha biyar a kasar wahali mahi yawancin haila kwana goma sha biyar a aƙalla kuhuri kwana goma sha biyar ga in muka ce a kasar wahali kwana goma sha biyar a da kuhuri kwana goma sha biyar wata ya ƙare kenan ko to ai cikin wata so gura da ake haila a shi kenan ga yan an karaba sai an kaba haila kwana goma sha biyar an kaba tsarki kwana goma sha biyar don haka yanzu ne ya wuce kwana goma sha biyar ya shiga cikin ya shiga cikin yake da sarki hukum ha hukum tsaye sai a ba ta hukunci da sarki don haka shi kaga ita wannan za ta aiki kawai da aka samu saboda mu hayyara shi na'am na'am ita wata aka ce a ba ma tambayi mata bangaren bangaren shekarun a wata aka ga gini gare ta cewa a tambayi mata kuma suna tambayi da mata mutlakan ne ko ko sai masana shari'a da su mata a wannan al'ada ce ko wanda ba san shari'a ba in an ka ce abu ya koma ga masana to in an ka ce a tambayi masana ba ana nuna adalai ba mota yi da kasaye mota sai an ka zai ma ita akan ainihin tunan wanda ba ta buɗawa ba ko da ka zo sai irin kayan ke ce ma ai an buɗa ta in yi ƙarar da zai san ma mota ko to sai a tafi a samu garin nan wasu kowa su ne mota ta ake akwai wasan jiyar na nan in ya wuna nan jiyar ya yi kowa su ne mota ta su ta a kira mana jiyar sai to yanzu ta ce mota ga jiyar shi an buɗe ko a buɗe ta ba in ya ce ba buɗe mu shi ke yanzu ake da abin da kuɗi in ya ce an buɗa kuma shi ke yanzu ake da abin da kuɗi kaga nan wajen al'ada mata su an masana da halin su su ka san halin su su za a tambaya shin mace mai shekara ta za in ta samu jini ana ɗauka ta hira zuwa ɗauka ta hira ta ga muna gare mu da wani ɗauke shi hira shekara tara har zuwa shekara goma shi sai kai shekara goma sha biyu saboda munan matan mu ba su da zahin girma kamar irin sauran mata cikin laraba da sauransu sun yi mu saurin girma a shekara in ka ba zahin balaga da saurin girma ne in mace wata saurin girma ba zan ta saurin balaga ba don a shi nan kaga mata aka ce wannan matsala a bar tsakanin mata za a tambaye su sun ce yadda ce hada ce ya sun ce ba hada kuke ba hada ba ce kuma in ka kiba mata ta gida duniya sun sha a daga halitta su eh. Eh. Eh. a'a mun yi bayani cewa ai bayani ga an kai yanzu cewa ai shekara kada in ta samu jini da abin da shafi yace ko shi ke mata na ko ya shawa shi ke yace ya ga mata na jihama suna dogawa al'ada yace don haka ga ma hanyar ya zo yaman ya kuma ce mai shekara 20 amma kuma kaka ce da wata riwaya mai shekara 20 amma kuma kaka ce agarun kalla tambayar da nake ga lissafin da wasu suka yi eh. kan abubuwan da suke a haila hmm. wasu su kawo bako wasu su kawo takwas akwai inganci ga wannan to waɗannan ana cewa zomo na yi eh. ana cewa jemage na yi ana cewa tsakakata tana yi ana cewa a abin da raguma tana yi eh. an kira yi wannan eh. a mata na su biyar suka tsaya ma ba ki waɗannan su ne an masu haila an shi na yi zomo shi na yi tsakaka tana yi jemage shi na yi sannan a ainihin raƙuma raƙuma suna yi sannan bayan wannan ko mutane na yi amma da duk wannan ba ba shi da wata hujja ta zama wadda za a fani ne hmm. yan lafiya abin da aka so a san tun da bai ka ba so sanin haila da ka so sanin ibada su abin da shafi ibada dole ce masu ibada sanya suna haila ko mai haila da suka ba <laughs> to ka ji ga ga ga ta da gobi nan ya ce su ma kida wani suna yi yake a wani ba Allah na ce in ya sake samu irin matsala ga za a yi wannan zai Allah shi ya fita wato abin da yake ya ta samu yanzu kusan su uku yana samu matsalolin nan sai ya je sallar janaza tare da liman kabarin na ta farko ɗaya ka samu mm. yace sai bima yace assalamu alaikum sai sai ya tuna sallah wanda muna tambaya muna tambaya akan wanda ke sunna ke bin sunna sai da lalata tare da liman lokacin da duk ya bi liman kafara ta farko da aka yi tare da shi amma shi na shi na wasu wasi har lokacin da liman assalamu alaikum ce na gane yadda yake ko ya zai yi to idan liman ya ce assalamu alaikum idan ya samu kafara ta farko da shi sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum sai shi kuma sun ta sake can eh. na je wata yi shi na amma muka samu kama wadda ba ta samu haifa ba sai an ka samu wasu malamai suna shigowa eh. sai ko malamai ne dai ko mutanen zamani masu ilimin zamani ba eh. sai ka ba da hannun sai a rubuta mata halaccin haka inda kan tsaya sai ta bara hannunka a rubuta wata Allah ɗauka sai ta lashe tana lashe shi sai ɗan lokaci dan sai ta ga haila to kamar bayanin da muka tafi na na haila mm. to kamar in an ka samu irin haka ne a hukuncin haila na haila ce ko wani abu ne cewa an sha ba da ne shi ma ba magani <laughs> to abin da ya sabi ce haka ko halaccin abin in suka yi haka nan ba ta ba aka ba ta dallashi ba ta ga komi ba sai a mata hukuncin to ba ta yi dama dai dama dai dama dai abin da kawo haihuwa jini in mace ba ta jini ba za ta haihu don haka shi kenan kaga wani magani na an ka ba ta ta yake da ita ma kusa ba da mahaifa kenan ko ba ta haihu eh, lokacin da aka ba ta magani a gabanin haka eh, ba ta haihu kaga ana akwai mata da ba su haila mace da ba ta haila ana iya ba ta magani ta ga wannan rashin lafiya ce sai ta nemi magani wanda ka shafa wata samu haila shi wannan daidai ne tunda da ma da abin da aka so kada ta sha magani ta sha magani domin tsarki da iyali shi ne kawai ba su amma in ba don kanka iyali ta yi wani samu iyali ta yi wani daidai na kuma yan jini ya tuho mata tun da bata samun jini ba wanda za a ɗauke jini haila in ta samu jini a tana kiyar wata da kanta in kun har ya ɗauke mata ta ga in ta kiba can wajen a wasu ta amalar da ba a ba da ta a hala ko ta yi amfani da magani saboda jini ya da jini a shi kaga in ta ɗauka ma hayar jini shi jiki ne in ta sha magani hayar ta tuhu mata hayar shi. wasu suna hayar su ta ne a lokacin da wasu suna hayar su lahiya a lokacin ka'ida in ya kawai rashin haihuwa Allah ya kawo musu to sai suka zo gun wasu malumma waɗanda su ba su magani saboda su haihu ko ko rubutu ko abin da ya kamata da ko ta ka ayyukan shi lahiya ta shiga duk wanda ka haila in ya kasance ba ta haihuwa ta ko shi lahiya shi za ka shi kenan ka ga shi shan magani domin a samu lahiya ja'izi na shari'a to aka rasa wai wanda yin eh? rubutu a to ma ainihin ba mu kai babin ta da mace ba ba shi muke ciki ba babi akan magani akan shan magani domin a kai ba wai mai da ya ce ba ya mata tana cikin hailan haida. Eh. sai ya sai kure ko kuɗe ba a ɗaukar su kure sai ya Shi da ta shi mijin eh. to wai akwai wani hukunci da ya ɗaukar a kansa ba idan mutum masu shi na haila ya tafi suna cikin jinin haila ya yi haram dan Allah ce fa ashiru min sa'atin muhim wannan an gudu ne wajibin mu namu ne ta ce mata mu lokacin suke haila to har idan ya kasance yayi diganganci ya tafi cikin haila to ya yi haram amma la ka fara da ka fara da zai ka fara ba shi musulmani ne zai lafa akwai masala da ce akwai kwayar da kuma akwai hadisi a kamar dama shi ya ce kan hukuncin nan ne ya gani yake tambaya ba hukuncin da ya yi zai hukunci da ka fara kamar ina tambaya kamar wani magani domin jini su ɗauke mata da kuma ta kasance ne yadda haka to ji a ta za a ɗauka shi a tsawon mace ta maganin domin jini su ɗauke mata alhali suna ita ta ɗauke da ita ta kawai ba za ta samu ita ta da ta jini ya ta jini ya ta jini ya ƙara kasuwa ta ga in ya ɗauke mata ba za ta samu ita ko sai in yana mata ta ita in ta sha maganin jini ya ɗauke ka ita ba za su ba a ce ke da zuba jini na in jini bai zuba wa wani ta ɗiga ga yanzu ba bukata ko eh,